إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الوصول من الوصول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وقوله فمن أكره على فعل المحرم wato da faɗinsa cewa duk wanda aka tilasta ma akan aikata haramun fala shi'a alai babu komai a kansa hmm. kun gane ku an tilasta wa mutum ya aikata wani abu na haram to wannan babu komai a gare shi walau ukriha ala an ya'kula fi ramadan da za a tilasta wa mutum ya ci abinci a cikin ramadan babu komai a gare shi wala kada sannan babu ramuwa a gare shi akan tilasta wannan na'am wala ukriha ala an ya'kula wa huwa yusalli da za a tilasta mai kan ya ci abinci yana sallah hmm. yana cikin sallah ce to dole ka ci abinci la shay'a alai babu komai a gare shi ya ci abinci sallah ta yi na'am fa huwa makrah shi wannan fa huwa mukrah mukrah mukrah an tilasta masa ne na'am wala ukriha ala an Ya yashumma shay'an fi salah da za a tilasta mai akan ya shaki wani abu a cikin sallah ka rajulu ma'a gubi kamar mutum ne tare da shi akwai turare wa huwa muta'ajjilun wa huwa la yashum shi yana gaggawa hmm. an gane ku to ba zai shaka ba wallazi yusalli yashum shi kuma wanda yake sallah zai shaka fa qala lahu shum haza wa haza qad yaqu wato yace bai ka shaki wannan wa qad alzamahu wato wannan yakan auku wa qad alzamahu sai iya nizin kame cewa dole ka shaƙa fashan mahu fa'auma al-musalli bi ra'asi wato sai ya shaƙa A gane ku sai mai sallah ya yi ishara da kansa ai na'am salatu bil salatu sallar ta bata ɓaci ba na'am lakin layin bagi an yi yaf'alu sai dai baya kamata ya aikata wannan abin da ya umarni ne na haka harka domin wannan ai motsi ne kuma aiki ne kuma shagaltuwar zuciya ne ya ɗauki hankalinsa ne amma sallah bata ya ɗauki hankalinsa cewa ya shaƙa falayen bagi an haza Ba ya kamata ya aikata wannan lakin law fa'alahu fasala sai dai da ya aikata ya tilasta mai ya shaƙa sai dai mu ce ya aikata aikin da bai cikin sallah hmm. amma sallah bata ɓaci ba amma lahu da insan nasiyan amma da mutum yayi da awan mantuwa wa amat qarina ala kadhibi sai qarina ta tsayu akan ƙarya ba mantuwa ba ne. na'am wan nisyan uzrun ala kulli hali duk da cewa mantuwa uzuri ne ta kowane hali na'am lakin qad tadullu qad tadullu qarina ala annahu kadhibun sai dai qarina ta kan yi nuni cewa wani ƙarya yake yi ba wai mantuwa ba ne? eh wannan da awan da yayi na mantuwa na'am fa innahu ya'sim lalle shi ba yayi zunubi ne annahu idda akadhiban domin shi yayi da'awa na ƙarya walau shari wal kamar da a ce ya sha giya wa qala nasitu wa sharibtuha sai ce na manta ne sai na sha giya ko zai iya wa a manta ga giya ko <laughs> wai ya manta ne ya sha giya wa ana arifu annaha kamar ni dai na san giya ne hmm. amma gaskiya mantuwa ne na sha giya ne fa nasitu anna al-khamra huwa alladhi fi hadha al-ina sai na manta cewa giya ne ke cikin wannan ƙwarya din amma na san dai giya ne hmm. a hannu na san giya ne wani amma shin giya ne ke cikin ƙwarya ko ba giya ba ne to na manta giya ne ke cikin ƙwarya ɗin wai hmm. wa ana azunnu fi ina ne. ni na yi tsammani giya na cikin ƙwarya na biyu ne kenan idan mun duba wannan magana mashayin giya ne ko mutum mashayin giya ne amma ya manta ne shin ƙwaryan farko ne giya ko na biyu ya manta cewa giya na ƙwarya na biyu ne to ashe giya na ƙwaryan farko wai sai ya sha wa ana azunnu fi ina ne. ni na yi tsammani cewa yana cikin ƙwarya na biyu ni kana ya arifu annahu fi hadha ina wato shi ya kasance yana sanar cewa lalle abin na cikin wannan ƙwarya din nahu nasiha sai dai fa ya manta ne alai to wannan babu komai a gare shi ne wujudul qarina ala shirki saboda samuwan qarina akan gaskiyar da ya tabbatar da shi ya san da giya din amma matsalar shi ne a wani ƙwarya yake huwa wujudu ina aini mutashabihain shine samun ƙwarya guda biyu wanda yake da su kama da juna insha Allah idan aka samu irin wannan ko da abin na da kashin da zai sha lalle abin nan abu kaza ne kafin mutum ya sha da ya an bai wujudu da aka idan yana idan yana wani giya kuma ga shi kirki wani giya ya bayyana ba wani uzuri shi zaman tuwa ai mutum da azumi shi abin mun ba inda yi sha ne ko ba wai ka sallah ko abin da wani wannan ba ya ruwa ne ba a ba sallah ba a ka wai haramci ko rashin haramci na'am na'am نظم الورقات بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الباب الثاني sannan sai mawallafi Allah ya masa rahama sai ya intiqali ya shiru zuwa ga ainihin babi na biyu huwa babul shine babi na umarni wal amru wahid al shi wahid wato mufrad ne na al umur wa al'awamir kai al'awamir sannan mufrad ne na awamir in an ce amru in an ce amru in ma ya zamanto mufrad na umur ko ya zamanto mufrad na awamir wal muradu huna wahidul amwar wato abin da ake nufi a nan wajen wahidul awamir mufrad na awamir ba mufrad ba mufrad na umur ba umur shi ne al'amura hmm. wato kalman amru yakan zo ya zama al'amari sannan amru yakan zo ya zama umarni to ana nufin babu da aka bude nan amru ne mai ɗaukan umarni. Eh. la wahidul umur ba wai wahid na al'amura ba al'amru allazi huwa wahidul umur ma'anahu ash-sha'n wato umarni wanda shine mufrad na umur ma'anar shi ash-sha'n hmm. sha'ani qala Allah ta'ala wa ila Allah turja'ul umur hmm. zuwa ga Allah ne ake mayar da al'amura ake mayar da sha'ani na'am ai ash eh ake mayar da sha'anunnuka hmm. shu'unul khalq kullaha wato fa shu'unul khalq kullaha tarju ila Allah wato sha'anin halitta gabaki daya suna komawa ina ne hmm. suna komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala amma al-amru alladhi huwa wahid awamir amma shi amr hmm. wanda shine mufrad na awamir na'am fa ma'anahu kama qala al-mu'allif rahimahu ta'ala kamar yadda mawallafi ya faɗa Allah ya masa rahama na'am وحده استدعاؤهم فعل الواجب بالقول ممن كان دون الطالب shine neman aiki na wajibi ta hanyar magana kun rago neman aiki na me aikin wajibi ta hanyar magana hmm. memman kana duna ɗalibi wanda ya kasance koma bayan mai nema wanda ya kasance ƙasa da mai nema memman kana duna ɗalibi wanda ya kasance ƙasa da mai nema mai neman shi ke sama da wanda ake nema wajen shi shi ne abin da ake nufi in mutum ya ce ma yi karatu kaga shi ne ɗalib kai da aka ce kai karatu kai ne matsalo to ya zama shi wanda ya bada wannan umarnin yana sama da wanda aka yi umarni da gare shi kun lura hmm. aha qawluhu istida'a ai wato ce wanda yi istida'a ai talab na'am wa kharaja bihi ma la yadullu ala istida'a wato ya fita daga cikin wannan abinda baya nuni akan neman aiki ai ma la yadullu ala talab ai abinda baya nuni akan nema falaysa bi amri to ba a kiran wannan umarni na'am qawluhu fi'l يشمل القول والفعل cewa da ya yayi istida'u fi'l ko hmm. to ya kunshi alqaul wa me ya kunshi magana da aiki neman aiki neman aiki akan nema aiki ta hanyar magana akan nema aiki ta hanyar aiki kuma hmm. fal amru an yatluba min al insan fi'l fal me fal amru ina ne wajen an yatluba min al insan fi'l eh wato shi umurni hmm. ma'ana umurni anan shine a nema daga mutum a nemi a nemi aiki daga mutum cewa ikra au idris au qum sawa'un kana qawlan aw fi'lan shi daidai ne magana ne ko aiki na'am alqawl huwa fi'lu al-insan shi qawli shine maganar mutum wal fi'lu fi'lu jawarih shi kuma fi'ili wato shine aikin gabbai mutum ya nemi aiki ta hanyar aikin gabbai misalin mutum ya ya ma ishara ya ce ma zo ko ya ce zauna ai kaga wannan ya nemi umarni ta hanyar aiki zauna ko ya ce tafi kun gane wannan ko saboda ka ana neman aiki ta hanyar magana sannan ana neman aiki ta hanyar mai ta hanyar aiki kuma hmm. eh wa kharaja bi qawli fi ilmi ya fita da cewar sa neman aiki annahi tunda ya ce nema to banda hali kenan shin hali neman aiki ne kaga hali ba ne ba hali neman a bari ne hmm. neman a bari to shi kuma wannan neman a aikata hmm. eh na'am qawluhu wajibun cewa da ya wajibun eh kharaja bi istida'u ma laysa bi wajibi to ya fita daga cikin wannan wato neman abin da ba wajibi ba na'am kal mandub kamar misalin wato neman aiki wanda yake mandubi aiki wanda yake mustahabi wal mubah da aiki wanda yake mubahi halal wa tamanni da kuma abin da ya shafi buri tamanni na'am wa ma ashbaha zalik da abin da ya kama da wannan na'am annadu misaluhu kenan duk wannan ba a kiran shi amrun wajib ko hmm. na'am me kace annutubu misaluhu annadab annadab misaluhu wato mustahabbanci misalin shi sal ratibatul zuhur kamar a ce ma salli ratibatul zuhur hmm. ka sallaci rawatib na azhar hmm. kaga wannan aka ce ma sallaci me ratibatul zuhur ra'a wato rawatib na azhar shi rawatib na azhar dole ne kaga wannan umarni na cewa salli ratibata zuhur hmm. ya fita daga wajibci ya kuma me mandubi hmm. haza najabun fala yusamma amran wannan musahabanci ne ba a kiran shi umarni wata mani ka kauli sha'ir da kuma buri kamar magana mai mawaki ala ayyuhal lailul tawil alanjali bi subhin wa mal isbahu minka bi amsali ala ku saurara ayyuhal lailal tawil ya ka saurara ya kai dare mai tsawo ala ka saurara ka yaye mana ka yaye ka kurayi da asuba wa mal isbahu minka bi amsal wa mal isbahu bi amsal minka duk da ba asuba yafi dacewa da kai ba hmm. injali fi'il aq in jali din nan ala ayyuhal alan tawil in jali din nan hmm. fil amr amr ne lakin la yasihu an tuwajja al-amr ila subh sai dai bai yuwa a fuskantar da umarni zuwa ga asuba asuba na da rai ne yaya za a yi a fuskantar da umarni ga asuba cewa asuba ta yi takwaran yi to fuskantar da umarni zuwa ga abin da bai da rai ko abin da baya ma jin abin da ake faɗa kaga wannan ba a kiran shi umarni na hakika ma'anar a ma'anar shi buri ya buri a atamanna an tanjali bi sulhi abin da nake nufi ina burin dare ya kwaranyi a samu a samu safiya an gane to wannan yin umarni ga abin da bai da rai kamar ce ya wannan masallaci kulle yanzu ina umurtar masallaci ya kulle ko ya kai wannan masallaci buɗe mana kaga masallaci bai da rai to wannan umarni da na fuskantar zuwa gare shi ya fita daga umarni na hakika ya koma a tamanni kamar ina buri ne a ce da a ce masallacin ma yana jin magana na ya buɗe ko ya kulle an gane nan ma abin da yake nufi kenan da ma a ce dare na jin magana na ya yi a samu safiya to sai ya zama to kash ina buri ne kawai dare baya jin magana na ku fahimce ne aha alaikum ba za a ɗauke shi kamar da aka yi na rati ba ta zo eh. na'am cewa cewa aka yi kawo yin shumaya fa'iza a rattar ƙira'a ai eh, sun duba karina ce haliya manzon sallallahu alaihi wasallam yana yin isti'aza yana yi ne farko ba wai karshe ba kaga ka dauke shi a matsayin in ka karanta qur'ani kai isti'aza sai mutum ya idan da qira'a sannan ya yi isti'aza kenan to sun ba ga cewa manzon Allah yana karatu farko da yake isti'aza za ka fahimci wannan fa iza qara'ta fa a arafta qira'a eh hali ne eh nasu bai yana fili ga shi na musulmi alfiyatu suyuti na'am bismillahir rahmanir rahim kamar yanzu salloli ne guda biyar sallar asuba da ake yi a bayyana raka a biyu sallar azhar ayi raka hudu ai ba nan sun shi baro aikin annabi ne da kuma aikin sahabbai hukunta haka yawwa ومن عرفنا عينه وحاله وحاله دون اسمه ونسب قلنا له ومن عرفنا عينه وحاله wanda muka san wato nasaban shi da kuma halinsa sunan su amma ba mu san sunan shi ba mun san nasaban shi cewa shi alkufi ne shi alkufi ko mun san halin shi mutumin kirki ne fika ne shi amma ba mu san sunan shi ba an gane ku hmm. wa nasabin ba mu san ainihin nasaban shi ba eh? nan arabna ainihu mun san ainihin shi mun san mutumin ko mun san halin shi amma ba mu san sunan shi ba sannan da nasabar shi za mu karkata zuwa gare shi tunda mun san ainihin shi mun san kuma halin cewa mutumin kirki ne za mu karkata zuwa gare shi mu amshi hadisin shi mu yi aiki da hadisin yaqul akhbarani fulanan aw hadha li لأدلين qabuluhu Ra'u? wanda ya ce akbarani fulanu wane ya bani labari au akbarani haza ko dai wane ya ban labari wato adilai guda biyu wato kabulu hura'u malamai suna ganin amsan wannan hadisin hmm. an samu adilai guda biyu suna ganin wato adilai guda biyu suka ce akbara ne fulani hmm. ko akbara ne haza to adilai guda biyu suka faɗi wannan magana kabulu hura'u ko kabula hura'u ai ra'au kabulahu malamai suna ganin amsan wannan hadisin hmm. sai dai ba ijma'i bane idan wani ya ce ya haza to ai muna bukatar mu san haza din ko idan muka zo muka amince muka ce ai tun da wani adili ne sai ya ce ya haza to wannan haza din ma adili ne an yi kuskure zai iya yiwa wannan haza din ya zama adili ko ya zama ba adili ba don wani lokaci mutum yakan yi kuskure ya adilkar da mutumin da ba adili ba ka ce mutum adili ne alhali a ɓoye an kama shi yana aikata wasu abubuwa marasa kyau kai da kasan kai ka san shi a matsayin mutumin kirki amma wasu mutane sun kama shi da biyagun halaye kai baka sani ba to gara ka gaya mana waye shi wannan haza din wane ne haza din a gari musan haza gaya mana sunan shi ka gaya mana sunan shi sai malamai su samu daman bincike akan halin shi na'am fa in yaqul aw ghayruhu aw yujhali ba'du ladhi sammahu ma la tuqbal fa in yaqul aw ghayruhu idan yace akbarani gairu ko akbarani man la yuzhal wani ya bar labari waninsa ko wanda ba a jahilce shi ba ya bar labari ko aka jahilci sashi abin da ya ambata la tuqbal ba za ka karbi wayan ba in ba a san mutumin ba wa kafirun bi bid'atin lam yuqbala salisuha in kan bi bakar halala wato mutumin da ya ridda da bid'a bid'an shi ta sanya yayi ridda kamar yan badiliya daga cikin shi'a an gane wannan ko da yan yan baɗiniya daga cikin sufaye masu cewa iri-iri ana zama Allah kun gane da mutanen da suke wasa da alkur'ani kai tsaye suna izgili ga alkur'ani kuma suna musulmi to kafiri dai wanda bid'a ta kafirta shi ba a karɓar wayansa an gane amma wasu sun ce ana amsa in dai yana da awon musulunci sai kawo ruwaya za a amsa to amma salisu ha kenan ra'ayi biyu ne ana amsa ba a amsa to sai ra'ayi na uku salisu na uku su in kaziba in halala kaziban in kar halala kaziban idan har ya halarta ƙarya hmm. in dai wato bid'an shi tana daga cikin bid'an da ke halarta yin ƙarya kamar yan shi'a baɗiniya ina kawo misali da yan khaddadiya akwai wasu yan khaddadiya su ma su a wurin ƙarya halar ne in kai ƙarya don taimakon addini kama samu lada to irin wayannan in suka ruwaito hadisi ba a amsa na'am wa ghayruhu yuraddu min murafidi rafidi wa man da'a wa man suwahu hum tardad tardad eh in in kaji wa kar halala amma wani wanda daga cikin malamai ya ce yuraddu min murafidi rafidi hmm? ana tunkuda hadisin dan rafida hmm. shi a rafida irin shi a ta Iran saboda ƙarya shine takensu hmm. kuma taqiya shine rigansu su ba su ɗauki ƙarya a matsayin wani abu saboda ƴan shi'a rafida ƴan rafida kwata-kwata ba a karɓar wayansu an gane ku? sannan kuma da mutumin da ke kira zuwa ga bid'ansa idan har mutum ya zamanto wato yana ruwaito hadisin da ke kira zuwa ga bid'ansa sannan kuma shi da'in ne ila ciki, shi mai kiran mutane ne zuwa ga bid'ansa to wannan kai tsaye ba za ka bi ruwayansa ba wa man siwahu nabtasi wato wanda ba su ba za mu yarda wanda ba wa ba wanda ba mutumin da yake mai halarta ƙarya ba akwai mutumin da kai tsaye ƙarya halar ne a wajen shi ko kuma mutumin da ba wato bid'a ba ta kafirta shi ba an gano wani ku wato dan bid'a ne amma bid'an ba ta kafirta shi ba to da sauransu duk wanda ba waɗannan ba za mu amsa نرتدي قبوله أما الله ومن عرفنا عينه wato duk wanda muka san ainihinsa wa halu kuma muka san halinsa ne, amma ba mu san sunansa ba nasabi ba mu san nasaban shi ba milnalo za mu karkata zuwa gare shi cewa za mu amsha hadisin shi wa man yaqul akhbarani fulano duk wanda yace akhbarani fulano wani ya bar labari au akbara li haza na'am li adalaini eh, wato adalai guda biyu suka faɗi wannan na'am qabulahu ra'au wato ra'au qabulahu suna ganin halaccin amsan wannan hadisi na'am fa in yaqul au gairu in yace au gairu na'am a gani akbara li gairuhu yujhalu ba'du alladhi sammahuma au yujhalu ba'du alladhi sammahuma ko ya zamanto an jahilci sashen abin da ya ambata ya zama wasu abubuwan da ya ambata ba a gane ba to ba za a amshi hadisin ba wa kafirun bi bid'atin mutumin da ya ridda da bid'arsa lan yuqbala ba za a taba amsa hadisin shi ba saboda ya yi ridda na'am salisuha aka ce kuma za a amsa shi ne ra'ayi na biyu in kad halala ra'ayi na uku in kad halala kadiban hmm. idan ya halatta ƙarya ba za a amsa ba in bai halatta ƙarya ba ya san ƙarya haramun ne za a amsa wa ghayruhu yurad minhu rafidi shi yasa malamin ke cewa ana amsan hadisin dan khawarij hmm. me yasa za a amsa hadisin dan khawarij dan bid'a ne shi amma ana amsan hadisin sa me yasa saboda sun dauki wato sun dauke ƙarya a matsayin kafirci duk wanda ya ƙarya ya ridda to kuma a cikin binciken da aka yi da mu'amala da aka yi da su ba a taba kama su da ƙarya a cikin hadisin manzo ba sallallahu alaihi wasallam saka duk da kasance wasu yan bid'a sun dauki ƙarya wani abu ne mai girman gaske wanda duk wanda yin shi ya fita musulunci an gane wannan ko to kaga saka mu kuma ahlus sunna idan mutum yayi ƙarya yayi haramun ne sai dai an yi sabani mutumin da yayi ƙarya ga manzon Allah fa akwai masu ganin wanda ya ƙarya ga manzon Allah ƙarya ga manzon Allah na musamman ne ya yi rida akwai masu ganin ƙarya sunan shi ƙarya sai dai ji ga manzon Allah ya fi girma an wala kira shi kafirci ba kuma ji wani to amma kai tsaye su yan hawarish sun ce duk mutumin da ya yi ƙarya kawai ƙarya kawai ba maga annabi ba ya jini shi ya halatta wannan shine aqidan su kuma a haka suke dabbaka wannan al'amari kun gane ku kaga irin wannan za a karba amma ƴan haddadiya su sun ce ƙaryan ma ya halatta in kai ƙarya domin kariya ga aqidan su ka ma samu lada da su da ƴan rafida shi'a na Iran shi'a na ayatullahi komeni su ne rafida ire-iren su shi'a na ayatullahi sistani eh? shi'a na ayatullahi nasrullah na labanan hmm? da ire-iren su mutanen da suke da irin wannan aƙida ana kiransu rawafid to su ma sun ɗauki ƙarya a matsayin addini an gane wannan ko to irin wayannan an san irin wayannan ba a karɓar ruwayansu wa man da'a wanda kuma ya kira zuwa ga bid'a ba ya zama to da'in ila bid'atihi wa man siwahum nartas an gani da wanda yake da awaki wannan azafi ne hmm. da wanda yake kira zuwa ga sa an gani da wanda yake kira mutane zuwa ga bid'a ba a amsa saboda zai ringa ruwaito hadisin da ke goyon bayan sa an gani za ga wani sufi ne sai ya ruwaito hadisin da ke goyon bayan sufanci wani dan murji'a ne

eh an jarice dai abinda suka ambata su biyu ne sun ambace mutum da wani sifa wanda ba san da suke nufi da shi ba ba za a zuwa na'am نزهة hatin nada suna الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أسباب الجهالة rawus wato sababba da ke sa a jarice mai ruwaya ya zama to ba a san shi ba ثم الجهالة بالراوي سنة جاهلة بالرواية وهي سبب الثاني من الباع شيء السبب هنا تقوز وجن سوكا نعم وسببها أمران سبب انت الأمر أبو الأدويني أحدهما أن الراوي قد تكسر نؤوته أي أن الراوي قد تكسر نؤوته للي من رواية سبوبين شي يويتا lallai mai ruwaya sunan shi suka wato siffofin suka yawaita misali kama a ce suna aukunya ko alkunya aw laqabi ko laqabi aw sifa ko sifa aw shirfa ko kuma sana'a za ga wani lokaci za a ambace shi ne da sunansa wani lokaci kuma a ambace shi da alkunya hmm. wani lokaci a ambace shi da laqabi wani lokaci a ambace shi da wata sifa wani lokaci a ambace shi da sana'an da yake yi wani lokaci kuma nasaba na'am fa yashtaharu bi shay'in minha fa yashtahiru bi shay'in minha sai ya shahara da wani abu daga ciki sai ga ya shahara in ma da sana'arsa an gano wannan ko ya shahara da sana'a fa yuzkaru bi ghairi ma shahara to wani lokaci sai a ambace shi ba da abin da ya shahara da shi ba kamar misali ya shahara da ambatan shi da da sana'an shi to wani lokaci sai a ambace shi da da ainihin alkunyan shi kaga da an saba da sana'a ne a matsayin abin da shi to yanzu an ambaci alkunya an batar da mutane ku fahimci wannan an batar da mutane misali ligardin min al-akrat wato wani lokaci daga an ambace shi ba da abin da ya shahara da shi ba saboda wata manufa daga cikin manufofi misali an gane wani gudu sai a yi tsammani cewa wani mutum ne alhali wani ne daban sai jahilci ya faru da halinsa ga sunan da ya fi shahara da shi sai a zo a kira shi da wani misali a ce ƙalar kalbi alhali ya fi shahara ne da muhammad bin sa'id misali muhammad bin sa'id ya fi shahara da wannan suna sai ce ƙalar kalbi kaga na wajen an kira shi da alkunya alhali ya fi shahara da sunan shi kuma ne? to a nan wajen an batar da shi ya zamanto an jahilce shi kenan an jahilce mai ruwaya wasallafu fihi ay fi hadha an-naw al-mudih wato sun sun wallafa ga wannan nau'i din al-mudih li awham al-jam'i wa tafriq Suna littafi ne hmm. a ja da fiye kaɗi khatib al ya kyautata sosai a cikin littafin nan sabaqahu ilay abdul ghani bin sa'id abdul ghani bin sa'id al-misri ya riga shi wallafa littafi kan wannan wa huwa al-azadi thumma suri eh shi mutumin azadi ne sanan kuma mutumin suriya na wa min amsalatihi muhammad bin sa'id bin bishr yawa daga cikin misalin wannan majhul hmm. akwai muhammad bin sa'id bin bishr al-kalbi nasabahu ba'dhum ila jaddi wasu daga cikin malamai sun dangata zuwa kakanshi. shi suka kira shi ne qala muhammad bin bishr suka kira shi muhammad bin bishr wa sammahu ba'dhum hammad bin sa'id wasu sun kira shi Hamad bin sa'id bin sa'id hmm, wa kannahu ba'dhum wasu mai alkunya da aban nadar aban nadar wa ba'dhum aba sa'id wasu mai alkunya da abu sa'id na'am wa wasu abu hisham fasara yuzannu annahu jama'a sai ya zamanto ana zamani cewa mutane ne da yawa sai ka zo ka ce wannan hadisin kare jahu abu abu nazar sannan sai wani ya ce a kare jahu abu sa'id wani ya ce jahu abu hisham hmm. to sai aka yi tsammanin hadisin ya zo ta hanya uku ko hudu ko biyar sai wani ya dauka hadisin yana da shawahid ne hmm. alhali mutum ɗaya ne yake da wannan suna ɗin duka hmm. a gare to wannan kiran shi da sunaye daban-daban din nan sai ya ya rudar da mutane suka yi tsammanin hadisin wato hadisi ne na mutane da yawa alhali mutum ɗaya ne an gano wannan fasara yuzannu annahu jama'a wa huwa wahid wa huwa wahid sai kasance ana zaton cewa shi jama'a da yawa ne alhali shi kadai ne na'am wa man la ya'rifu haqiqatu al-amr fihi la ya'rifu shay'an min dhalik wanda bai san haqiqanin al'amari akan wannan ba to bai san wani abu daga cikin wannan ba kenan wal amru thani anna rawiya kad yakunu mukillan min al hadith al'amari na biyu lalle mai ruwaya yakan kasance mai karancin ruwaya na hadisi fala yaksuru al akhdhu anhu wato karban hadisi gare shi baya yawaituwa na'am karban hadisi gare shi baya yawaituwa na'am an gane ku wato aka samu mai ruwaya ya zamanto yana da karancin ruwaya na hadisi to saboda ba a cika yawan karban hadisi gare shi ba to wannan ma yakan zama majhul a gare saboda kila mutum ɗaya kawai ya karbo hadisi ko mutane biyu kawai an gano nan to yana daga cikin abin da ke mayar da mutum majhul karancin ruwaya gare shi malamai sun wallafa game da shi alwahdan wa huwa man lam yarwi man lam yarwi anhu illa wahidun shine wanda babu wanda ya ruwaito hadisi gare shi ne mutum daya walau sunni ko da an ambace shi ma wa mimman wa muslim wa hassan bin sufyan daga cikin wanda ya tara shi akwai muslim akwai hassan bin sufyan akwai wa gairu ma aw la sun marawi iktisar Thank you. تفسر في الأمور فائدة هذا نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الفائدة الرابعة فائدة نهدو نعيده سنة أسباب النزول نعم معرفة اسم من نزلت في آية واتو سنة سنة wanda آية ta sauka wa ta'yinil mubham fiha da kuma ayyana wanda yake mubahami daga ciki wannan aya ta sauka hmm. wai ta sauka ga waye a gani sanin sunan wanda aya ta sauka domin sa da kuma ayyana wane ne mubham daga cikin su wane ne wannan mubaham da aka ambata hatta la yushtabihu bi ghairi har ya zamanto kada ya rikitar da mu da wani sa a gani kaman qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah hakika Allah ya ji maganar wannan mata da take jayayya da ta game da mijinta ta kai ƙara zuwa ga Allah wannan mata wace ce ita an ga kaulan lati ka fi zawjiha to ga azabun nuzul shi zai ga maka sunan wannan mata din an gane wannan hmm. domin kada ka rikitar da shi zuwa ga wani yawwa misalin wannan ko domin kada ya rikice da waninsa bai zasta ba ga gairi ittuhim al-bari idan ya rikice da waninsa ituhima utuhimal bari sai a tuhumciwa wanda ya kubuta sai a yi afuwa ga mai zunubi kuna gane ku wanda ya kubuta a tuhumce shi mai zunubi a yi afuwa gare shi ka gane wajen ba ya adalci ba ya kamata a san haƙiƙanin wanda aka saukar da wannan aya domin sa domin kada zuwa a jingina laifi zuwa ga wanda ya kubuta eh misali zalika maruya an zalima na wa minan nasi man yashri nafsahu ga amardatillah wallahu ra'ufun bil ibad daga cikin mutane akwai wanda ya siyar da ransa domin neman yardan Allah Allah mai tausayi ne ga bayi yan hawari suka ce Abdullahi bin Muljam suka ce shi ne wanda ya siyar da ransa ibtiga amardatillah anani kuma ayan nan wa minan nas man yujibu qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa eh daga cikin mutane akwai man yi muka qawlu akwai wanda magana shi ke baka sha'awa a cikin rayuwar duniya in yayi magana magana nan zanzan gwanin ban sha'awa kun gane wannan ko amma yana shaidarwa Allah ga abin da ke zuciyarsa cewa shi mai tsananin husuma ne shi mutumin ko ban jona ko to kaga wannan mutumin suka ce wannan shi ne Aliyu bin Abi Talib su ƴan khawarij suna cewa wannan mutumin wai za su au wai za su au في الأرض وإذا وإذا تولى سعى الأرض ليفسد فيها أراني إن يجوي أبايا قصة زي سبرنا أدورا قصة ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل suka ce wannan mutumin da yake wannan barna ɗin yake kaza shi shine aliyu kaga idan ba a yi bincike mai kyau ba sai a yarda da maganar su ko sun ɗauki wannan mummunan magana sun jingina zuwa ga aliyu bin abi talib radiyallahu an kun gano wannan ko to shine aka ce a nan wajen idan ya zamanto al'amarin ya rikice da waninsa sai a koma ana tuhumtan wanda ya barranta a zo a yi afuwa ga mai zunubi hmm. eh, misal zalika maruya an ummu misalin wannan Aisha radiyallahu anha maruya abinda aka ruwaito daga ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha raddat ala Marwan bin Hakam lalle ta yi raddi ga Marwan bin Hakam ina wattahama akaha Abdurrahman bin lokacin da ya tuhumci dan uwanta Abdurrahman bin Abi Bakar bi annahu allazi nazala fi cewa wai dan uwanta Abubakar shine wanda magana Allah ya sauka a gare shi wannan zai kana liwalidayni uffil lakuma hmm? wannan da ya ce wa mahaifinsa hmm. ya ce wa iyayensa tur da ku a ta idani shin kuna mun kyacewa shin kuna kyace ni wai a fitar da ni da kabari hmm. an ukurata kuna kuna mun eh, kuna kyace ni cewa wai a fitar da ni da kabari wa kar khalatul qurun min qabli alhali karnoni da yawa sun gabata gabani na babu wanda aka taɓa fitarwa karni da yawa sun mutu ba mu taɓa ganin wani ya fito da kabari ba to ya za a yi ku ce za a fitar da ni ba kuma a yi sarki ta ne zara su iyayen suna nan suna ta neman agaji da Allah akan abin da yayi mm. wato kai canka kai imani wa qalat wallahi ma huwa bi sai ce wallahi ba shi bane ce wallahi wannan aya bai sauka ga dan uwana ba walau shi'itu an usamiyahu la sambaitu da na so in ambace shi wallahi da na ambace shi mm. ba dan uwana aka saukar da wannan aya akan shi ba an gano wani ko na'am ka san mutumin da aka saukar da aya domin sa ba dan uwansa bane in ana so ta ambace shi za ta ambace shi na'am wanda yake suna to idan ya zamanto walima ya shirya ya gayyaci yan uwa a yi addu'a a ci abinci wannan babu ne ya gayyaci yan uwa ina gayyata ku ku zo a ci abinci in an ci abinci an gama a yi addu'a a watsi in wannan shine suna babu laifi a gare shi amma in akwai wani gargajiyanci da za a yi cewa kuɗin malamai kuɗin kaza kuɗin kaza da wasu abubuwa da ake yi wanda ya saba ka'ida wannan kuma babu shi daban eh to ai babu inda aka samu zamanin annabi ana karanta qur'ani da suna ka san shi musulunci an riga yin shi tuntuni yanda manzo Allah yayi haka zamu yi addinin mu ba mu taba ganin an yi haihuwa zamanin manzo an kama karatu qur'ani ba babu wanda ya fi sahabbai sanin qur'ani da a ce karatun qur'ani shine suna da sahabbai sun fi mu duk suna yazo sai sun karanta qur'ani ka fahimci wannan ko yawwa Mm. bai inganta ba malamai na hadisi sun da'afa wannan hadisi utlubul ilm walau bi sin kun ka nemi ilimi ko da sin ne hadisi ne da ifi Allah shi taimake mu amma dai misali an cire shi babun hadisi babun misali wurin nasiha da ya kamata in dai kana neman ko kana ba mutum shawara kace ne nemi ilimi ko America ne ya inganta shi ma wannan ba sai lalle ya ce China ba daga waje kusa kusa America ko Isra'ila na'am in har in har musu a Israel ne a alhaka na Palestine in uh, uh, uh, yana goyon yana goyon bayan eh, kasan kristoci suna da wani abu babu jahili ma kan al'amarin wannan faɗar tsakanin yahudawa da musulmi da krista to kristoci mafi yawa hadda hadda rabin fara wallahi sun jahilci waye yahudawa za ka krista sai ga kamar da su da yahudawa su ɗaya bai san cewa yahudawa suna matsarkin addinin kirista kamar yadda suke kin musulmi ba kawai abin da ya sa kawai suke kin musulmi saboda musulmi suna da ɗan motsi haka musulmi suna neman haƙƙinsu amma su suna kin su su ce annabi isa ɗan zina ne yahudawa ju an ce mutum ju ne shine mutumin da ya ɗauka annabi isa ba manzon Allah bane ɗan zina ne shi

eh to ya nuna wa bible din ya nuna maka gani kada yi karatu ai turanci ne ai ai to read it now da kakan da ka zama labari an rubuta ne gaske ka ce da Allah ya nuna ma wani bas ne ma ne ko look ko corinthians ko jus ko shi ne sha ya nuna maka baka tanka magana ba ka san littafin krista da turanci ne ko da Hausa a Najeriya muna da Bible na turanci Bible na Hausa ya karanta ma nuna maka mana ba wai faɗa da baki ba shi ne muke gaya wanda yake wanda yake shi annabi ne eh. ai ka san kai ba ka sani yayi ai wannan bai bukatar wani kace wai wani sai tambaya abu ne a fili kamar ka ce wanda ya ce shi ba musulmi ba ne mai hukuncinsa wanda ya ce shi ba musulmi ba ne mai hukuncinsa kaga wani a fili ne wanda ya ce shi annabi ne kaga shi ma wani a fili ne bai bukatar ma hausa in yana ganin alamomi wasu alamomi ke gani na? wato alamomi tashin kiyama mutum na gani shine zama annabi dama dama an faɗa ne ko? aka ce duk wanda ya ga alamun tashin kiyama zama annabi eh na su zuwa to sai kuma ga wani ya ya karu kuma da kenan haka ne na Allah su taimake mu na su alamuna ba mu sa ko sa a yi insha Allah an gani ya gani ta tsara da wasu suka ce min magana cewa min wai sun kushe wai amma da zai magana mana sosai kuwa saudiya ta yi maganganu masu zafi da kuma da kuma suka ga abin da aka yi duk duniyar musulmi an yi magana ba wanda ya shi mai faru eh magana da ke so in gane eh ni ban gane da yake so ne na san ni mutum ya yi magana kafin da hausa sai ina so sai hikiman maganar shi me yake so ya cimma da yake tambayar shi malam kabiru su an yi gudan da a yi sun su wanda ne shi wannan an yi sai yi a kasafin kuma su su kuma yi wasu a so a da suke yana cewa yana nuna alamun duniya duniya dama akwai alamu da yawa wannan duniya da alamu malam malam sun da dama akwai alamomi sun bayyana ne alamomi alamun tashin kiyama suna da yawa wannan ba jerusalem bane kaɗai alamun tashin duniya ne suna da yawa mutum da muka tashin kiyama ta kusa ba wai ta hanyar wai don trump ya zo ya mai da jerusalem shi za mu gan tashin kiyama ya kusa ba su yanzu ne suke magana tashin kiyama mun cikin alkafin mu an gaya mana ya kusa muna da alamu da yawa suka nuna mana ya kusa yawa wannan magana tuntun zuwa ma maganan isra'ila manzo Allah ya riga ya gaya mana dama za su zo su kwace ma musulmi kaza kuma za su yaƙi musulmi kuma daga baya za su zo a yaƙe su duk mun sani ko ba wani abu wanda yake faruwa wajen mu Ta hmm? abin da yake faruwa kuma muna jiran faruwar shi da dama zai faru a shi kenan ba إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ilaha illa إلا أنت wa وأتوب إليك أحسن